assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a sheikh sa'ad al-atiq yake cewa wani bawan allah yana zaune a kofar gida ya sai ji ana ta kururuwa a gidansa da ya fito sai ji ana cewa gobara gobara gidanka wuta ta kama a gidanka yana zuwa kofar gida sai da matarsa a kofar gida sai ce ina mahaifiyata ta ce mata tana ciki ya shiga ya ɗauko bargo ya jika ya kutsa cikin wutar ya je ya fito da mahaifiyarsa wuta tana ƙona shi haka ya fito yana fito da ita waje sai ya faɗi ya suma saboda yanayin zafi da ɗumi da yadda wuta ta ƙona shi aka ɗauke shi aka kai shi asibiti sai da ya wata shi da bai san inda yake ba lokacin farko da ya buɗe idansa a asibiti bayan wata shida yana buɗe ido ya ce ina mahaifiyata aka ce mata aka kira ta ta zo tana zuwa da ya ganta ya ce mama lafiya ba ki kone ba ta ce lafiya ta kalau kawai sai yaron na ya fashe da kuka ya ce alhamdulillah ya Allah na yi maka godiya da ka tsirar da mahaifiyata ita ma mahaifiyar tana hawaye tana ɗana lafiya ta kalau kai ne ka kone? kalli hannunka kalli bakinka kalli gashin kanka gashin girarka gaba ɗaya kamanninka ya canja ya ce na gode wa Allah da ke ya tsirar da ke Allahu akbar wannan baiwar Allah ta ɗaga hannu ta ce ya Allah yanda wannan ɗan nawa ya tsirar da ni daga azabar wuta a nan duniya ya Allah ka tsirar da shi daga azabar wuta ranar tashin alƙiyama Allahu akbar Allahu akbar bayan wani lokaci a wannan asibitin likitoci suka tabbatar mata da cewa ɗan nata ƙone wanda ya yawa har ta taɓa wasu ɓangare mai muhimmanci a jikinsa yanda zai wahala ya tashi mahaifiyar nan bata gushe ba tana masa addu'a tana yi masa addu'a ranar da zai rasu a wannan asibitin aka gan shi yana murmushi yana cewa sannunku da zuwa sannunku da zuwa yana murmushi abinda dai malamai suka fassara cewa watakila mala'ikan mutuwa ne ya zo masa asufa mai kyau wanda har yake ce masa sannunka da zuwa sakamakon me yi wa iyaye biyayya a wannan gurin kowa yana jin shi ya cika da kalmar shahada Allahu akbar Allahu akbar ina mutane waɗanda suke saba wa iyaye ina wanda yake wulaƙanta iyaye ya tabbatar da cewa mai wulakanta iyaye ba zai gama da duniya lafiya ba ina masu kyautata wa iyaye masu yi musu biyayya masu faranta musu rai ku sani cewa za ku cika da imani domin duk wanda ya yi wa iyaye biyayya to ƙarshensa zai yi kyau allah maɗaukakin sarki ka samu cika da imani wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh